نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدرسم na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda yan uwa suka sani muna cikin suratul sad mun karanta aya ta farko jiya ina ganin kamar muna cikin karatun aya ta biyu lokaci ya cin mana za mu maimaita wannan aya ta biyu daga nan mu ci gaba Allah ta'ala ya ce balil ladina kafaru Allah ta'ala bayan ya gaya mana cewa ko ya yi rantsuwa wal ƙur'ani zikir Allah ya ce ya rantse da alƙur'ani ma'abucin ɗaukaka ya rantse da alƙur'ani wanda yake ƙunshe da wa'azuzzuka da tunatarwa da tsawatarwa da albishir to sai mun faɗi maganan malamai dangane da menene abin da Allah ya rantse a kansa da ƙarshe muka gano kamar yadda malamai suka faɗa abubuwa guda uku wanda duk abin da kafirai ke korewa ba sa wuce waɗannan abubuwa guda uku kuma su ne wanda Allah yake rantsuwar tabbatar da su bayan kafirai sun kore su Allah ta'ala ya maida musu da martani akan magana su cewa ba su yadda manzon Allah manzo bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Allah ta'ala ya ce sin wal qur'ani laki wanga anan sun kore kasancewarsa manzo sai Allah ya rantsuwa cewa lalle kuwa manzo ne yace sin wal qur'ani hakim bayan wannan suka zo suka rantse akan cewa lalle kam wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut sun rantse da Allah cewar Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba Allah kuma ya rantse akan cewa a'a lalle sai ya tashi wanda ya mutu wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a كفروا لا تأتينا الساعة سيكم الله وربي لتأتينكم kun ga Allah ya ce na wato Allah ta'ala ya ce ba haka bane abin da suka faɗa na rantse da ubangiji na in ji annabi manzo Allah Allah ya ce masa ka ce ka rantse da ubangijinka sai Allah ya tashe su la ta'tiyannakum sai alkiyaman nan da kuka kore zuwan ta ta same ku wani waje Allah ta'ala ce kul bala wa rabbi la tub'asunna hmm. hmm. to wannan suna daga abu na uku da suke korewa ba su yadda zai faru ba shine cewa abin bauta kwaya ɗaya ne su suna cewa a ja'alal hata ilahan wahida shi su a wajensu wannan abin mamaki ne a ce Allah ɗaya za a bautawa shi kuma Allah ya tabbatar da cewa inna ilahakum lawahid to waɗannan waɗannan su ne abubuwan da suke korewa kuma su ne abubuwan da Allah yake rantsuwa cewa ainihin wato tabbas ne waɗannan abubuwa haka suke to bayan wannan sai Allah ta'ala ce balil na kafaru fi izzatin wa shiqaq wato shi alqur'ani mai girma littafi ne wanda ya kunshi wa'azi ya kunshi fadakarwa ya kunshi shiryarwa to amma abin da ya jawo matsala kafirai ba su amfana da shi ba shine na Allah ta'ala ya faɗa bal wato ba wannan maganar da suke korewa ba na kafaru lalle waɗannan da sukan kafirce wa Allah abin da ya jawo ba su amfana da alkur'ani ba fi izzatin suna cikin izza izza tana da ma'ana guda biyu a cikin alkur'ani akwai izza bi ma'anar galaba wal wato rinjaye an gane akwai kuma izza wadda take ma'anarta jin kai da ɗagawa da girman kai to su wannan ta biyun ita ce ta hana su su amfani alkur'ani fi izza suna cikin girman kai da ɗagawa wato da nuna isa suna ganin wanda aka ba alkur'ani bai kamata a bashi alkur'ani ba wa shiqaq kuma suna cikin rigima da taurin kai wanda ya hana su su amfana da alkur'ani bayan nan sai Allah ya ce to Allah ta'ala a nan zai ba mu labarin irin abubuwan da ya al'ummu da suka gabata sakamakon kafircinsu da kuma ƙaryata manzani da sun karin ƙayi Allah ya ce kam a halakana min ƙablihin min ƙarni kalmar kam wato suna cewa ita ce alkhabariya ma'ana mai ba da labari wato tana nuna da yawa ma'anarta ai da yawa daga cikin mutane ko wato alƙarin al'ummomi da suka gabaci wannan al'umma suka gabaci waɗannan ƙurayshawa da sauran masu ƙaryata alƙur'ani Allah ya ce da yawa daga cikin irin waɗannan adadi mai yawa Allah ta'ala ya ce a halakana mun halakar da su me ya jawo aka halakar da su abu biyu ne ƙaryata manzon Allah da kuma aikata shirka shi ne ya jawo aka ainihin musu wato ɗiban kala ɗaya ma'ana aka share su sharewa aka halakar da su baki ɗaya to amma Allah ya ce fanadau sai suka yi kira sai dai a lokacin da suka yi kiran Allah ya ce wala hina manas karmar lata wato asalinta lace annafiya kaman ka ce la fa'al? lace annafiya wato eh, wannan nahiya ce wato la yujadu ɗalibin misali lace mai korewa mai kore abkuwar abu sai aka ƙara mata ta a gabanta aka ce lata maimakon a ce la kawai sai aka ce lata kamar yadda maimakon a ce samma sai a ce sammata kamar yadda maimakon a ce rabba sai a ce rubbata wannan ana yi ne don a ƙara ƙarfin ma'anar da ke kunshe a cikin kalmar la tana kunshe da ma'anar korewa to in an ƙara mata ta wannan ma'anar ta ƙara yin ƙarfi ba wai canja ta aka yi ba amma ta ƙara yin ƙarfi to anan Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana da yawa daga cin al'ummomi waɗanda suka yi kafirci suka yi ta yin saƙo, aka yi ta musu wa'azi suka ƙi jin wa'azin Allah ta'ala ya ce halaka ta zo musu ba su tashi tuba ba ba su tashi nadama ba sai lokacin da suka ga azabar da ake cewa za ta same su ta fara kawo jiki ɗan kauce ɗan kautar da shi kaɗan sai daidai wannan lokacin sannan suke ƙoƙarin su tuba suke ƙoƙarin su kirawo su yi kira kiran wato ainihin a zo a kawo musu ɗauki wannan shine abin da Allah ta'ala yake ba da labari a nan fanadau sun yi kira ma'ana sun yi kiran a kawo musu ɗauki a kare su daga wannan azaba da ta kawo kai amma daidai lokacin da suke kiran Allah ya ce lata hina manat wato lokacin da ya kamata su yi kiran wato ainihin lata hina manat lokacin kiran ya riga ya wuce lokacin da ya kamata su yi kiran ya riga ya wuce kamar mutum ne bai tashi tuba ba sai da ya shiga gargara kamar mutum ne bai tuba ba sai da ya je lahira Allah ta'ala ya ce wa laysati tawbatu lillazina ya'maluna sayi'at yake faruwa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa laysati tawbatu lillazina ya'maluna sayi'at ya ce me walallabi ne ya mutu na Allah maɗaukakin sarki ya ce walaisati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at tuba ta kasance ba ba za a karɓe ta ba idan ya zama na mai tuban bai tuba ba hatta idza hadara ahaduhum al-maut wato sai lokacin da mutuwa ta halarce shi sai lokacin da ya ga ya fara shure-shure zai bar duniya ya shiga gargara ƙala yace ce inni tubutul ana ya yanzu kam na tuba Allah yace ce to wannan tubansa bai yi ba Allah ba zai karɓi irin wannan tuba ba walallabi na ya mutuna wahum kuffar haka nan waɗanda suka mutu har suka mutu suka je lahira sun mutu ne suna kafirai to babu dama su tuba a lahira to haka yake mutumin da yake ana masa wa'azi ka bar kaza ka bar shirka ka bar shirka sai da azaba ta zo ya ga alamar ba zai haye ba sai ya ce ya tuba a daidai wannan lokacin Allah ta'ala ce la tahina manat lokacin manat ai alfirar lokacin kira kiran da zai maka amfani lokacin tuba tuban da zai maka amfani ya riga ya wuce da haka Allah ta'ala ya ce wala tahina manar. kamar inda Allah madaukakin sarki yake faɗin irin wannan aya wato ainihin inda yace alam ya ya'tikum naba'ul ladina min qablikum alam ladina min qablikum والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في وقالوا إنا كفرنا أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب to wannan aya wannan aya tana ƙara gaya mana abinda ma'anar watan aya ta gabata Allah ya ce alam ya ce kum na ba'ul na min qablikum labarin waɗanda suka gabata bai zo muku ba misalin ƙaumin nuhin mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu adawa da mutanen annabi salihu samudawa na min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayan su kamar mutanen annabi Musa kamar mutanen annabi Shu'aibu ba ku san labarin su bane waɗanda suke laye alamuhum illallah adadin su banda Allah ba wanda ya sani to in ba ku sani ba ga yanda abin ya kasance ja'atum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji faraddu aydiyahum fi afwahihim suka mai da hannayensu a bakunan su ma'ana suka rufe bakin su suna mamakin a zo a ce abin bauta kwaya ɗaya ne suna mamakin a ce in an mutu za a tashi suna mamakin mai maganar ya ce daga Allah yake Allah ne ya aiko shi wa suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafirce daga abin da aka aiko ku da shi wa inna la fi shakkin kuma mu mun kasance a cikin kokonto da tad'una na ilaihi daga abin da kuke kira mu zuwa gare shi muribin muna masu kokonto ma kuma su zurfafawa a cikin kokonton da muke yi wani guri Allah ta'ala ya ce wa ka ayyin min qaryatin atad an amri rabbiha ملكت أمان ربها ورسله شديدا شديدا وعذبناها عذابا نكرا Allah ta'ala ya ce da yawa daga cikin alƙaryu ma'ana mutanen alƙaryu atat an amr rabbiha atat ai tajabbarat wa takabbarat tayi girman kai tayi ɗagawa ba za ta bi ubangijinta ba Allah ta'ala ya ce wa rusulihi da manzanninsa sun kan gare mu Allah sun kan gare mu manzanni fa hasabna hisaban shadida a sanadiyar haka sai muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha muka kuma azabtar da ita azaban nukura azaba mai muni to wannan duka yana nuna mana me yana nuna mana duk inda ka je Allah ta'ala ya saukar da uquba ko azaba akan wata al'umma to saban Allah ne ya jawo illa da mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya yi mana alkawari ba zai mana irin azaba ta sharewa gaba ɗaya ba yanda aka kawar da al'ummar annabi nuhu gaba ɗaya aka kawar da su daga bayan ƙasa sakamakon sabo yanda aka share al'ummar annabi ludu daga bayan ƙasa daga ainihin wato sakamakon sabo yanda aka yi wa al'ummar annabi musa ko al'ummar annabi salihu da sauransu irin wannan halakarwar ta isti'isali Allah ya alkawarin ba zai yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba amma Allah zai saukar ma waɗansu daga ci masu saɓan ko dai su Allah ya musu uquba tun a nan duniya ko kuma su jawo wa al'umma fitina duk waɗannan abubuwa da kuke gani na fitintunu suna faruwa ne sakamakon saɓan Ubangiji ko irin wanda su wane suke yi ko irin wanda su wani suke yi babu ba mai iya wanke kansa cewa shi baya cikin wanda suka jawo abin da yake faruwa akan al'umma yake faruwa masu mulki suna da hannu sannan masu kuɗi suna da hannu sannan talakawa suna da hannu sannan malamai suna da hannu dumu-dumu kowa yana da gudunmawar da yake bayarwa idan masu mulki suka faya yin zalunci suka kau da kai daga adalci to wannan yana jawo Allah ya saukar da uquba akan al'umma yana jawo rashin zaman lafiya yana jawo wato tabarbarewar tarbiya da makamantansu idan mawadata suka zama suna rowa da dukiyarsu babu ruwansu inda 'ya'yansu sun ci sun ƙoshi kuma sun yi karatu to ko yayan wasansu su yi karatu ko yayan waɗansu mutu da yunwa ba abin da ya ɗaɗara su da ƙasa wannan yana jawo bala'i a ƙasa yana jawo yawaita ɓarayi a ƙasa yana jawo yawaita 'yan fashi a ƙasa yana jawo yawan karuwai a ƙasa yana jawo yawan 'yan daba a ƙasa sakamakon rowa kamar yadda manzon Allah ya ce ittaqu shuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an sabiqu dima'ahum wastahallu maharimahum rowa ita ce ta jawo aka rika zubar da jini a zamanin baya ita ce ta jawo aka halatta ma kai haram abin da yake haram ya zama halal sakamakon rowa saboda haka nan idan mawada yanzu misali mu ɗauka cewa duk wanda Allah iba wadata a Najeriya yana fitar da zakka wannan yana nufin tattalin arzikin talakawa zai ƙaru a kowace shekara da kashi biyu da rabi cikin ɗari na dukiyar al'ummar Najeriya gaba ɗaya musulmai domin duk mai dukiya wadda ta kai nisabi to dole ne ya cire biyu da rabi cikin ɗari na wannan dukiyar ya miƙa wa bayan Allah talakawa to wani ya mallaki sama da biliyan ɗaya wani yana da biliyan ɗari wani yana da biliyan goma kowa ga shi na irin abin da Allah ya hore masa dukiyar da ta cancanta a fitar mata da zakka idan ana fitarwa duk shekara idan da a ce mai biliyan ɗaya zai fitar da kashi biyu bisa ɗari na dukiyar da Allah ya bashi wannan yana nufin za a sami miliyan ɗari nawa kenan miliyan nawa biliyan biliyan guda ba miliyan ba idan miliyan ɗaya ne idan miliyan ɗaya ce zai fidda naira dubu ashirin da biyar idan miliyan ɗari ce zai fidda naira miliyan ashirin da biyar kenan idan miliyan dubu ce nawa zai fitar ɗari biyu da hamsin to idan yin ana idan a ce ɗari biyu da hamsin din nan in ka tattara musulmin najeriya hatta wanda ya fi kowa kuɗi a afirka a cikin al'ummar musulmi ya fito idan da za a ce kowanne ya tattara dukiyarsa wallahi akwai wani bawan allah wata rana shugaba ya ɗauke mun je gidansa ya ba shi shawaran wannan tarin dukiya da Allah ya hore maka ka ringa fitar da zakka Allah zai kawo maka ɗauki ya kawo maka taimako a cikin rayuwarka sai ya ce to yana da business business guda ashirin da biyar amma guda ɗaya daga cikin ashirin da biyar ɗin nan ya ce yana da dukiya a ciki ta naira miliyan biliyan casa'in da wani abu naira biliyan casa'in ba naira ba dala biliyan casa'in da wani abu ɗan najeriya ne musulmi dala biliyan casa'in da wani abu kuma a ɗaya daga cikin bizines ɗinsa guda ashirin da biyar ka dinga fitar da dukiya idan da za a fita zakar dukiyar dala biliyan casa'in da wani abu a fasa ta zuwa naira a fitar mata da zakka a ba talakawa za ka sami 'yan daba za a rika ganin 'yan maula za a rika ganin 'yan jagaliya masu sace-sacen agwage za a same su ba za a same su ba to amma idan an yi rawa kowane talaka da aka hana shi wannan haƙƙi na Allah da ya ci a bashi yana jin haushin wanda ya hana shi ko bai jin haushi yana ji Allah ya kawo zakka ne don ta cire hasada daga zukatan wanda bai samu ba don ta cire ƙyashi da mugun nibe daga zukatan talakawa akan yan uwansu masu wadata da haka nan in ba a yi wannan ba ku kalla hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ba da labarin bawan Allah da ya zo ya zai sadaka ina jin mun yi magana sa nan ya fito da dukiya zai ba da sadaka sai ya ba barawo da ya kuma fitowa da ita zai ba da sadaka sai ya ba karuwa da ya fito a karo na uku sai ya samu wani hamshakin mai kuɗi ya bashi shi bai san masu kuɗi ba ne bai san wancan barawo ba ne bai san wannan karuwa ba ce sai gari ya ɗauka shi sadakarsa daga karuwai sai barayi sai masu kuɗi waɗanda ba su Allah ya ci a ba sadaka ba saboda haka sai nadama ya tafi yana ya ubangiji ni sadaka ta daga daga daga barayi sai karuwai sai masu kuɗi ya kwanta yana bacci sai ainihin ya yi mafarki a wannan baccin aka gaya masa sadakar ka guda uku da kai duka Allah ya karba wannan karuwan nan da ka ba sadaka dama abin da ya jefa ta cikin karuwanci ba ta da jari ba ta da abin da za ta yi ta samu abin da za ta ci wannan abin da ka bata yanzu ya zama jari gare ta ta daina karuwancin shi wannan balawo da ka bashi rashin abin da zai samu ya yi kasuwanci ko sana'a ne yanzu ka bashi jari ya daina satar shi ma yanzu zai rika yin sadaka wancan mai kuɗi da ka ɗauki ainihin wato sadaka ka bashi ka koya masa darasi ya ɗauki karatu daga nan ya gane ashe ya kamata a rika yin wato ɓoye sadaka kuma a rika yin ta to kun ga duk ukun nan ta yi tasiri wajen kawar da ainihin wato mugayen eh, al'adu da mugayen halaye da kirminalanci da ake fama da shi da a ce mawadata suna ɗaukar nauyin da Allah ta'ala ya ɗaura musu kun ga da an rage wa irin banna malamai idan ya zamana suna kallo ana barna suka kama baki suka yi shiru ko kuma ma su ɗaure gindin a ci gaba da yi wata rana mun je aikin haji sai wani malami ya shigo rumfar da muke zaune zai wa'azi sai yake cewa za a tafi jefa kun san wannan addu'ar da ake yi in an je an jefa a wajen jifa na farko da mutum yake ɗan ƙauracewa ya yi addu'a in ya je wajen jifa na biyu nan ma ya ƙaurace ya yi addu'a kun san me ya sirrin wannan addu'a mutanen mu suka ce a alaga ba ta bala a mana bayani ya ce to annabi ne ya zo nan gurin ya yi addu'a kuma abin da ya roƙa Allah duk wanda ya zo aikin haji kuma ya zo ya yi wannan jifa. in ya zo nan gurin ya roƙe ka Allah in ya koma garinsu duk kuɗin wanda ya cika yafe masa sai Allah ya ce na amsa da Allah wannan ɗaura gindin sata da cin haram ne ko kuma wa'azin a daina cin haram ne wai wannan wai annabi ya roƙa ya roƙa ma duk wanda ya je addu'a a nan gurin in ya dawo garinsu ya ci kayan kowa bala sai a kiyama kaga malami ya ba da dama ya ba da gudunmawa wajen afkuwar irin wannan barna don haka ya uwa musulmai kowa yana da gudunmawarsa mu kan mu talakawa wanda ya kamata mu ma mu gane shin wannan bala'i da muke ciki menene mu? ko kuma muna ganin duk laifin na malamai ne da masu mulki da mawadata talakawa babu ruwansu wallahi da ruwansu su ma kowa da hannunsa idan ya zama na talaka idan ya zo ba abin da ya hada shi da mutumin kirki wane ne wanda ya dan bashi naira ashirin shi zai jawo ya je ya miƙa wa ƙuri'arsa ya ɗora shi akan al'umma saboda ya ɗan bashi wani abu babu ruwansa da mutuncin wannan babu ruwansa da tarbiyyarsa babu ruwansa shi zai zaɓi wanda ya ɗan bashi wani abu a rannan in ya so duk abin da zai je ya je ya yi to kaga shi ma a nan ya taimaka wajen halin da ake ciki idan talaka zai rena sana'a ya ce shi ya fi ƙarfin sana'a iri kaza alhali baya da ikon samun sana'a da yake ganin ita ta fi dacewa da shi ya zauna a haka yana ganin ya fi ƙarfin sana'a kaza amma bai fi ƙarfin maula ba bai fi ƙarfin jagaliya ba bai fi ƙarfin bambaɗanci ba to shi ma yana da hannu a cikin abubuwa saboda ka kowannen mu sai ya ba da gudunmawa sannan ainihin wato a sami mafita a takaice duk abin da yake samun mu ya'yan uwa. alama ce ta Allah yana ƙaunar mu duk lokacin da kaga mutane suna yin laifi amma Allah yana jaraba su da musiba to alama ce ta Allah yana son su saboda idan kana zaune lafiya lau baka da yawa mutane ba sa tuna Allah amma da an hada ka da ɗan zazzabi sai ka tuna mai iya bada lafiya ya dauke zazzabi wane ne shine Allah sai ka je wurin shi in talauci ya gallabe ka sai ka tuna da mai iya kawo wadata shi ne Allah sai ka je gurinsa shi yasa Allah ta'ala ke cewa innal insana la yabgha ar'ahu sagna dan adam wato mutum yana dagawa in ya ganshi a cikin wadata saboda haka in ka dubi da'ayoyi suna ce mana zaharar fasadu bil barri wal bahri bima kasabar aidin nas li baba babal amilu saboda me la'allahum yarji'una kowannan dandana musu azabar in an dandana musu abubuwan damuwa za su dawo ga Allah kallan mu lokacin da al'amuran tsaro suka suka rikice a ƙasar nan lokacin da bala'i ya bala'i kowa addu'a yake yi kowa ya koma ga Allah kowa ya daina yawon dare aka yi ta addu'a kuma Allah ya kawo sauƙi ana samun sauƙi sai aka koma ruwa sai Allah ya bullo mana ta wani bangaren ku kalli abin da yake faruwa a waɗansu daga cikin jihohin da suke makotaka da mu kuna kallo ba wani abu bane wallahi kan gare mu Allah ne kuma Allah so yake mu dawo gare shi mi nadama mu tuba mu gyara wallahi Allah zai yaye mana duk abin da yake faruwa Allah ka ba mu ikon tuba na'am na'am Allah ta'ala ya ce wa ajibu su kafirai suna mamaki an ja'ahum munzirun minhum saboda ainihin mai gargadi mai wa'azi annabi mursali ya zo kuma daga cikinsu ba a aiko mala'ika ba saboda Allah ta'ala ya san ba za ka iya sauraron wa'azin mala'ika ba ba ma kai ba mai rauni ba ma ni iri na mai rauni ba kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yafi kowa karfin zuciya wanda yafi kowa ƙarfin imani amma kallashi a lokacin da ya ga mala'ika jibrilu a karo na farko lokacin da aka fara zuwa masa da wahayi me ya faru ya dawo gida yana zammiluni zammiluni a lullube ni a lullube ni yana makyarkyata saboda ya ga abin da ya dan firgita shi mala'ika jibrilu yana da fuka-fike kamar yadda ingantattun hadisan manzon Allah suka tabbatar yana da fuka-fike guda ɗari shida in ya buɗe ɗaya tak sai ya rufe duniyar nan duka manzon Allah ya ce an ba shi izini an ba shi izini ya ba da labarin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah wanda ke ɗauke da al'arshin Allah su su takwas ɗin nan ya ce wannan mala'ika daga kan kafaɗarsa zuwa inda kunnensa yake daga kan kafaɗa zuwa kunne in ka taso daga nan kana son ka zo kunnensa annabi ya ce sai ka yi tafiyar shekara ɗari bakwai kana tattakawa kana tattakawa daga kan kafaɗa kunne za ka sai ka yi tafiyar shekara ɗari bakwai kuma mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun Allah dubbinai kenan wanda banda Allah ba wanda ya san yawansu kuma duk da haka nan mala'iku kyawawa ne babu mummuna ko ɗaya a cikinsu saboda Allah ta'ala ya ce su ne za su ringa yi mana hidima a gidan aljanna in Allah ya ba mu aljanna Allah ta'ala zai sa mana abin tsoro a gidan aljanna abin tsoro ba zai shiga gidan aljanna ba kalli matan nan na zamanin annabi yusufa wanda suka zo saboda can annabi yusufa suna kallon shi suna yanke hannayensu da wuka ba san suna yankan hannunsu ba me suka ce falan mara ainihu akbarnahu to menene in ba mutum bane menene Allah ta'ala ya ce falan mara ainihu yayin da matan nan suka ga annabi ba, saboda irin kyan da Allah ya ba wa annabi ba, aka bar nahu suka girmama shi wa ya aydiyahunna suka rika yanke hannayensu da wukar da suke yanka abin da ke hannunsu da ita ba su san suna yankar hannunsu ba sun shagalta da kallon annabi musu ba saboda kyan da Allah ya bashi wa kulna sai suka ce hasha lillah kai sarki ya tabbata ga Allah ma hadha bashara wannan ba dai dan adam bane to menene suka ce in hadha illa malakun wannan sai dai wani mala'ika karimun mai girma kun ga su ma a tunaninsu mala'ika menene mala'ika kyakkyawar halitta ce kuma sannan Allah da kansa ya wasafa mala'ika jibrilu ya ce zumin ratin fasawa zumin ratin mirra ana fassara ta da abuwa guda biyu a yi ma'abucin manzaran hasanan mai kyau ne kuma zumin ratin mai ƙarfi ne ƙaƙƙarfa ne kuma kyakkyawa don haka a cikin mala'ikun Allah babu kwaya ɗaya mai muni ballantana ka ji girman su ka ɗauka munanan halitta ne mala'iku gaba ɗaya to Allah ta'ala ce ah, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum suna mamaki an ja'ahum mundirun minhum wato saboda mai gargaɗe ya zo musu suna mamakin mai gargaɗe ya zo wannan mai gargaɗi kuwa shine ainihin wato mala'ika wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa qalal kafiruna sai ah, sorry sorry shine annabi wanda Allah ta'ala ya aiko wa qalal kafiruna sai kafirai suka ce wato menene karshen ayar وقال الكافرون هذا ساحر كذاب sai kafirai suka ce kai wannan matsafi ne mai ƙarya wato matsafi ne kuma makaryaci mai ƙarya da yawa me yasa suka ce matsafi saboda mu'jizar da suke gani a hannunsa a tare da shi ya sun ga abubuwa da suka saba mu al'ada da yawa kuma in abu ya saba mu al'ada ga wanda bai da imani da Allah sai ya ba abin wata fassara ta daban ba ainihin wato imani da Allah ba wa qala kafiruna hadha sahirun kai wannan matsafi ne kazzabun mai yawan ƙarya a wani gudun Allah ta'ala ya ce a wa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum منكم لينذركم hmm. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم Allah ta'ala ce a wa ajibtum an akum zikirin min rabbikum ala rajulin minkum yanzu kuna mamaki dan wa'azi ya zo muku daga wajen wani mutum guda ɗaya daga cinku ɗan garinku ɗan ƙabilarku wanda kuka sani kuna mamakin a ce Allah ya aiko mutum Allah zai aiko mutum saboda mutum ne zai iya zama abin da zaka iya kalla ka saurara yanzu idan an ce wannan wa'azin wani aljani ne yake yi zaka iya zuwa gurin in an ce mala'ika ne ai Allah ta'ala ya faɗa wato inda ya ga dama sai ya zama wa launa sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan bil ardi yakhlufuna ai Allah ya faɗi wannan launa sha'u da min ga dama لجعلنا منكم mala'ika منكم anan من din bi ma'ana badalakum min ce albadaliya da sai mu sa a maimakon ku da sai mu sa mala'iku na suke yawo a bayan ƙasa suna maye juna in wannan ya mutu wannan ya zo ya gaje shi kamar yadda mutane suke da ya mutu ko uba ya mutu da ya gaje shi sannan da ya mutu kaka ya zo da sauransu wannan ya mutu wannan ya to wannan ya mutu wannan ya tafi da Allah ya ga dama sai ya haka amma Allah bai tsara wato mala'iku ne za su ringa yi wa mutane wa'azi ba mutane ne za su ringa yi wa ‘yan uwansu mutane wa'azi amma su wayannan suna cewa wannan abin mamaki ne sai Allah ya ce Na'am. جعلنا لحتى إله واحدا نعم إن هذا لشيء عجاب نعم subhanahu wa ta’ala yana faɗin wannan aya akwai abin da ya jawo ta sauka wata rana wato ainihin akwai wani mutum da ake kira al-muttalib sai ya nemi izini ya ce aliyu bin abi talib lokacin yana da karancin shekaru ya je ya nemo musu izini a wajen abu talib suna son manya-manyan ƙureshawa da tijawan ƙureshawa suna son za su yi ganawa ta musamman da shi abu talib saboda haka ya yi musu izini suka shigo yace haula'i mashayakhatu qaumika waɗannan dattijawan mutanenka ne wataratuhum da mawadatansu manyan mutane yasta'zinuna alaika suna neman izinin shigowa wajenka abu da abin abu dalib yace adkhilhum shigar da su kirawar su shigo da dakhalu alaihi yayin da suka shiga wajensa kalu suka ce ya aba ɗalib. ya kai abu ɗalib an na wa sayyiduna kai ne shugabanmu kuma kai ne jagoranmu fa an sifna min ibn akhika muna son kai mana adalci tsakaninmu da ɗan ɗan uwanka domin shi abu ɗalib yayan mahaifin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama da abu ɗalib da abdullahi wanda ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babansu ɗaya to ka nema ka yi mana adalci kan abin da yake gudana tsakaninmu da ɗan ɗan uwanka falyakuffa an shata shatami alihatina wa nada'ahu wa ilahu ya zo a yarjejeniya daga yau ya daina yin magana akan wato kan da muke bautawa ya daina zagin su ya daina aibata su mu ma za mu kyale shi da ubangijin da ya zaɓa wa kansa ya je bauta masa kowa ya yi nasa kar ya maganan namu mu ma ba za mu yi maganan nasa ba fa asa ilaihi abu ɗalib ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya zo falamma da kala alaihi rasulullah yayin da manzon Allah ya shigo wajen Abu Dalib ya tarar da waɗannan mutane a zaune a gurin ƙala sai Abu Dalib ya ce ya akhi ya kai dan dan ya kai dan uwa dan dan uwana haula'i qaumika wa waɗannan manyan mutanen da kuma dattijawan mutanenka ne wa sa sa'aluka an ta kufa an shatmi alihatihim wa yad'uka wa yad'unaka wa ilahaka suna buƙatar karka ƙara ainihin wato zagen musu abin bautarsu karka ƙara aibata hubal kar ka ƙara aibata abin da suke bautawa su ma za su ƙyale ka kai da allanka ba za su aibata naka ba ƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce ya am ya kai baffana afala ad'uhum ila ma huwa khairul lahum bana kira su zuwa ga abin da ya fi musu alkhairi ba ƙala wa ila matad'uhum zuwa ga me kake kiransu ƙala ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin ina son su furta wata kalma guda ɗaya dinu lahum biha al'arabu gaba ɗayan larabawa za su miƙa musu wuya za su zo su yi biyayya a gare su wa yamlikuna biha Adam kuma da wannan kalma za su mallaki dukkanin waɗanda ba larabawa ba Baƙala abu jahil abu jahil sai ya ce yana cin wato waɗannan mutane wa ma hiya wa abika wace kalma ce nu'udiyaha eh, wa asharar amsaliha za mu baka wannan kalmar kuma za mu ƙara maka ma da kalmomi guda goma kalma ɗaya ta yi kaɗan ƙara mana ma za mu baka kalma goma ba ma guda ɗaya ba in dai wannan zai kawo ƙarshen abin da kake mana ala ta na la ilaha illallah annabi ya ce ku ce la ilaha illallah abin da nake so kenan in kun faɗi wannan fanafara wannan magana sai ta firgita su dama abin da ake rigima a kansa kenan kuma ya ce shi ne abin da zai raba rigimar sai dai su ce la ilaha illallah wa ƙala sai suka ce salna gairaha a'a kai dai ka tambaye mu ka nemi mu faɗi wani abin amma ba wannan ba saboda bambancin mushirikan yanzu da waɗancan mushirikan su waɗancan mushirikai sun san ma'anar la ilaha illallah sun san la ilaha illallah ba wai lasin bane wanda duk wanda ya faɗa sai je ya aikata abin da ya ga dama sai ya faɗa abin da ya ga dama a'a ita la ilaha illallah takunkumi ce ga barin waɗansu kalmomi kuma da baibaye ce ga aikata waɗansu ayyuka baiwa don ka ce la ilaha illallah kuma ka aikata abin da ka ga dama kuma a ce shikenan tunda kana cewa la ilaha illallah babu komai ita la ilaha illallah idan ka faɗe ta to ba wanda ya isa ya ce maka kafiri sai fa idan kayi abin da ya warware ta shi yasa mu na fiqh suka buɗe babi a cikin littafansu suke magana akan ridda suke cewa ar-riddatu kufrul muslimi kafircewar musulmi mutumin da yake musulmi ne ya zama kafiri to shi ne wanda ake cewa ya yi ridda amma wanda yake kirista in ya dawo zama musulmi ko ba ma guje ya zama musulmi ko ba yahude ya zama musulmi ba ya cewa ya yi ridda a'a ya dawo mu addinin gaskiya da haka nan duk abin da la ilaha illallahu ba ta so a faɗa ko ba ta so a aikata to ka bashi shine zaman ka lafiya kuma shine kuke tare da la ilaha illallah kala manzo Allah ya ce law ji'tumuni bi shamsi wallahi da za ku zo min da rana hatta ta tad'uha fi yadi ku dora ta akan hannuna ma sa'altukum ghairaha ni ba zan tambaye ku ba zan nemi ku kawo ta kalma ba in ba wannan ba abin da nake so ku faɗa kenan kuma ga darajar da za ku samu faqamu min indihi ghadaban suka tayi cikin fushi suka tafi wallahi sanashtumuka wa ilaka alladhi amaraka bi hadha daga yau za mu ci gaba da zagenka kuma za mu ci gaba da zagin Allahnka wanda ya umarce ka da ainihin wannan kalma ta la ilaha illallah to shi ne Allah ta'ala nan yake cewa wan talaqal mala'u sai ainihin waɗannan almala'u suka tayi suka fita a fusace suke cewa a nimshu ku tafi suka ce a ja'alal alihata ilahan wahidan yanzu ya sanya Allah abin bauta ya zama abin bauta ƙwaya ɗaya saboda abin da ya sa suke faɗin wannan iya abin da yake a wajen a cikin ɗakin Ka'aba akwai gunki gunki gunki har guda 360 sannan kowace kabila tana da nata sannan kowane gida ka shiga akwai nasu to yanzu shi yana son duk a rusa waɗannan a zo a bauta wa Allah wanda ma ba a ganinsa sai dai a ga alamomin wato ainihin halittarsa amma shi ba za a gan shi ba a daina bauta wa hubal a daina bauta wa uzza a daina bauta ya gusa da ya uka da nasara duk waɗannan a daina bauta musu a bauta ma Allah wannan shine rigima wadda ainihin suke ganin ba za ta kare ba inda za a ci gaba da wani a ja'alal alihata yanzu ya sa allolin nan ilahan wahida wato ainihin Allah ɗaya ne inna hadha da shay'un ujab kai wannan abun ya zama abin mamaki wan dalakal mala'u

ba mu da zaɓi illa mu haƙura iya abin da amka yi Allah ya ba mu lada idan akwai kuskure da muka faɗa Allah ta'ala ya yafe mana na'am